الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أتيغ بنكراتم للتاف البداية في علوم القرآن متى يكن game قمد أبن ديشا في إلى من القرآن لا ɗaya daga cikin مصر da ake cewa Sami dan ibrahim a yau insha Allah ta'ala za mu tashi shafi na hamsin da shida ko? albabu samin ashir babi na goma sha takwas usulun tafsir tushen tafsiri mala ya ce wafihi hamsatu bawabit akwai bayanai ɗaiɗai har guda biyar da suke tattara tare abin da babin ya kunsa abbabitul awwal bayani na farko daga cikin bayanan shine bayanin da ke cewa usulun tafsir abinda ake nufi da tushen tafsiri hiya alqawaid allati ya'tamidu alaiha almufassir sune ka'idojin da mai tafsiri yake dogara da su wajen fassara alqur'ani duk wanda yake fassara alkur'ani in dai tafsirin yake yi garai za ka tarar akwai wasu ƙa'idoji da ya dogara a kansu yake tafiya don bayyana abin da ƙur'ani ya ƙunsa mala ya ce ababu sani bayani na biyu ma yi fassaru bihil alƙur'anu hamsatu abubuwan da ake fassara alƙur'ani da su guda biyar ne kai ma kana so ka zama malamin tafsiri sai kai kokarin sanin su ka kiyaye na ɗaya yace alqur'anul karim shi kansa alqur'anin da ake fassarawa yana fassara kansa saboda haka ana fassara alqur'ani da alqur'ani Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da wannan alkur'ani a wani dare mai albarka za ka so ka san wani dare ne mai albarkar nan sai Allah da kansa sai ce inna anzalnahu fi lailatul qadr hakika mun saukar da wannan littafi alkur'ani a wani dare mai daraja wa ma adraka ma lailatul qadr wace masaniya kake da ita game da wannan dare mai daraja wanne ne shi sai Allah ya ce lailatul qadari khairun min alf shahr shi wannan dare mai daraja ya fi dare na watanni dubu da ba shi a ciki kaga ƙarin bayani ike akan dare mai albarka din nan da kansa a cikin alkur'ani suna ka za ka iya ɗauko wannan suran sukutum ka je ka fassara waccan ayar da ita ta ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa inna anzalnahu fi lailatul mubarak to ka zo kana ta bayananta khairu min albishar Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha daga cikin albarkar da wannan dare yake da shi mala'iku da mala'ika jibril shugabansu suna sassauka a cikin dare da umarni na ubangiji da bayanai da abubuwan da ake so a gudanar Allah ya ce salamun hiya dare ne mai cike da aminci hatta matla'il fajr har alfajir ya keto to kaga sai ka ɗauki wannan surar su kutum da guda kai ta bayanin aya ɗaya daga cikin ayon alkur'ani inna anzalnahu fi lailatin mubarak to ba iya wannan ayar da wannan sura kawai haka take faruwa a za ka tara a wani gurin allah ya magana akan wata aya guda ɗaya a wani gurin kuma ya ji ya daɗa buɗaɗa bayani to mai tafsirin alƙur'ani ya sani idan yana so ya tafsiri karɓaɓɓe to ya san cewar akwai surori ko ayoyi da wasu daga cikin ayon alkur'ani ko sunan alkur'ani suke bayaninsu so da kan yazo tafsiri ɗauko aya sai ɗauko masu kama da ita da bayanin abin da ya shafe ta sai ya goya da su sai a ga an fahimci ta garai sannan ita na biyu a sunnatun nabawiyya abin da ya tabbata na sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama shi ma ana fassara qur'ani da shi abubuwan da suka tabbata na sunnar manzo sun haɗar da maganganunsa sun haɗar da ayyukansa sun haɗar da abubuwan da ya gani an yi bai hana ba ya tabbatar da cewa wannan karɓaɓɓe ne addini to ana ɗauko ire-iren waɗannan abubuwan da irin abin da yake kai na halayyarsa saboda haka duk ana ɗauko su sai a fassara abin da ya zo cikin alkur'ani da shi misali an saukarwa manzo sallallahu alaihi wa sallama wasallama fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wato kai ta tasbihi kai ta subhanallah kai ta tsarkake ubangijinka subhanahu wata'ala bihamdi rabbika kana mai gode masa firhu kai ta neman gafarar innahu kana tawwaba haƙiƙa shi mai yawan karɓar tuban bayi ne to sai hadisi ya zo cewa manzo sallallahu alaihi wasallama da ya idar da sallah in ya juyo sahabbai suna jina cewa su astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kaga firhu? an ga mana ga yadda ake faɗa ko kuma ya koyar da su cewar idan an yi ruku'u a ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sabbih bihamdi rabbika kaga gashi nan tasbihin ubangiji ne ko subuhun quddusun rabbul malaikatu war ruh gashi nan da sauransu kuma in ya idar da sallah ya da mu a ce subhanallah subhanallah subhanallah har ayi talatin da uku ya koyar da mu a ce alhamdulillah alhamdulillah har a ce talatin da uku Allahu akbar Allahu akbar har a faɗa talatin da uku kaga fasabbih bihamdi rabbika akwai hamd akwai kuma akwai kuma tasbih subhanallah to haka sai zama kana ɗauko abin da ya tabbata na hadisan manzo kana bayanin abin da alkur'ani yake faɗa to sai a fahimce shi garai a gane saboda haka to bayan ana fassara qur'ani da alqur'ani to ana fassara kuma alqur'ani da abin da ya tabbata na sunnan manzo na uku mala yace aqwalu sahabati radiyallahu anhu kuma ana fassara alqur'ani da maganganun sahabban annabi domin su suka fuskanci saukar sa kai tsaye da duk wani wanda ya ji alqur'ani a gabansu ake wa manzon wahayi ga yanayin sufar jikinsa ta sauya jikinsa ya nauyi ina fama tsatsafar da gumi sannan kuma ba an gama sai ce kaza kaza kaza kaza kaza to bayanan da i suka ji kai tsaye su da shi to suka kiyaye suke faɗa akan alkur'ani to su ne mafi cancantar a ɗauki zantansu bayan alkur'ani da hadisan manzo a fassara ƙur'ani da shi na hudu mala ce aqwalut tabi'in maganganun waɗanda suka biyo bayan sahabbai almajiransu na bi tafsir waɗanda suka damu da shi tafsirin za ka tara kowanne da inda ifi mai da hankali wani ya mai da hankalinsa ya zai fahimci alkur'ani aya bayan aya wani kuma za ga ya mai da hankalinsa akan ya zai fahimci matsalolin gado wani ya bai da hankalinsa akan abin da ya shafi wato shi bakin qur'anin kansa karatunsa da yadda ake bashi haƙoƙin karanta haka abubuwa da makamantan wannan to waɗanda suka damu da tafsiri cikin tabi'ai a ɗauki maganganunsu a fassara qur'ani irin su mujahid irin su qatada irin su bahaq irin su hasan hasan al-basri to zaka tara akwai maganganunsu a cikin wato alin hadisai da suka tabbata daga gare su cewar da Allah ya ce kaza sun ce kaza ake nufi da Allah ya ce kaza sun ce kaza ake nufi to ana fassara alqur'ani maganganun waɗannan bayan Allah saboda su ma sun rayu da waɗanda suka rayu da qur'ani aka saukar suna nan sahabban saboda haka su suka fi kowa na kaldar abin da sahabbai suke kai na bayanin qur'ani الخامس ما yace na biyar. alma'anin lugawiya ma'anoni na harshen larabci su ma ana fassara alƙur'ani da su saboda ƙur'anin ba larabi ne da larabci aka saukar da shi almuwafiqa li usul shari'a amma fa su ma ma'anonin da ake fassara alƙur'anin da su na larabcin waɗanda suka dace suka yi daidai da tushe na addinin musulunci ba za ka ɗauki fasarar tana nufin wani abu can daban ba za ta tafi tare da dokoki da tushe-tushe na shari'ar Allah ba ka ce ai tun da yaran larabci ya zo da kaza kai kaza ake nufi a kamar bayanin da muke cewar a ma'anar asala a larabci ta zo da ma'anar addu'a ta kuma zo da ma'anar a yi ruku'u a yi sujjada a yi karatun sallah a yi tahiya a yi to ba za ka zo a gurin da ba zai ɗauki fassarar addu'a ba sai dai ɗauki fassarar karatu da ruku'u da su sujjada da zaman tahiya sallah dai da aka sani wacce shari'a ta zo ta koyar ka ce sai ka fassara da addu'a ba za ka fassara da yin sallar da ake ba duk da ma'anar ta zo a larabci a ce addu'a to kaga wannan rashin sanin haka shi yasa wasu suke fadawa cikin hadari sai ai kawai ai sallah addu'a ake nufi wa ya muku sai kun yi wasu ruku'u kun yi wasu sujada kun yi wata tahiya kun yi wani kun kalli alƙibla kun yi waye to irin wannan fassara fassara ce wacce take an ɗauki ma'anar da a inda aka fassara ba ta dace da tushe na shari'a to wanda zai fassara alƙur'ani da asalin ma'ana ta wato harshen larabci to duk gabar da zai ba da fasar ya zama ta dace da tushe na shari'ar Allah na dokokin addinin musulunci to waɗannan abubuwan guda biyar da su ake fassara alkur'ani mala ya ce abbabu da salis bayani na uku kuma shuruɗul mufassiri saba'a sharaɗan wanda zai fassara alƙur'ani guda bakwai ba kowane farar hula ba ne kawai zai kinkimi alƙur'ani ce zai fassara a akwai ƙa'idoji da sharaɗai da malamai suka yi bayani daga ciki shine ce mana akwai guda bakwai na farko sihhatul i'tiqad ingancin ƙudurin wanda zai fassara ƙur'ani saboda haka wanda za a samu gogaggen fada wanda ya ji larabci ya je kinkima alkur'ani ya shi ma yana gane larabci ya shiga tashar rediyo yana fassararsa to wanda zai wannan idan ya ba da bayani aka ji bayanin kai ina wannan bayan Allah ya samu wannan bayanin a to dama ba musulmi ba ne in ya so ko wannan magana ai ba abin mamaki ba ce to saboda haka sai lallai wanda zai fassara alkur'ani zama yana da ƙudiri ingantacce wani kuma za ka tara a'a ba arne ba ne da sunan kirista ku a'a shi ma ina tute shi musulmi ne za ka ga ana sala da shi amma yana da wasu kudurce kudurce wanda ba na musulunci ba kuma sai zo ce da su zai fassara ƙur'ani. kamar irin fasar da ake samu ta bangaren rawafid yan shi'a inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara Allah yana umarta ku yanka saniya ana fi maganar banu Isra'il a lokacin annabi Musa sai aka ce ai wannan bakara din Aisha yake nufi kaga wannan mugun kudiri ne isa wani wato ainihin kullata ce a rai a gama da Aisha ta sa har ake tunanin cewar abin da aka faɗa kan banu Isra'il a lokacin annabi Musa ya Aisha ta tashi ta tafi kan ita ake nufi da Aisha to sai an samu ingancin ƙudiri na wanda zai fasara al albodo an tahrir sannan wanda zai fasara ƙur'ani ya zama yayi nesa da juya abubuwa daga yadda suke zuwa wani abu daban zama ga inda aya ta sa gaba shi kuma na kokarin sai ya kaɗo akalar aya ta tafi wani abu daban da shi yake so ya tabbatar to wannan ma lalle wanda zai fasara alkur'ani zama ya kubuta daga wannan sannan at-tajarrudi anil hawa mutum ya zama bashi da wani san ransa da yake so ya cimma wajen yin tafsirin zaka tarar wani a yanayin da yadda gari ya zama a ka a rediyo kaza a ka a talabijin kaza a ka a guri kaza zai sa tiyato malam wane shi muka bawa mai baiwa gwamna shawara a addini to mutum don hankoron wannan ina da wani sarransa na irin wannan sau da haka sai ya zo ya zauna kinkima wato ainihin wannan faɗi wannan daidai da ba daidai ba ya biya kuɗi ce a ji a kai a sa'atan a ji a sa'atan a ji a a nuno shi ga wato ainihin laburare na ɗauko littafi imer kuma buɗe ga guda goma nan a buɗe kakacewar wato to kada ya zama wanda zai tafsira alƙur'ani da ire-iren wannan sarran nasa ya sa shi fasara ya ce wannan misali ne ba sai shi kaɗai ba sarran daga cikin sarran na hudu ma ya ce al'ilmu bil hadithin na wanda zai fasara Alƙur'ani daga cikin sharaɗan da ake bukata ya cika ya zama yana da cikakkiyar masaniya ta hadisan annabi kada duk maganar da ta yi daɗi kawai ce ai manzo aya ce ya kora ta cikin hadisan manzo wanda ba haka ba to amma ya zama ina da masaniyar hadisai ya bi maganganun malamai su ce hadisi kaza tabbas hadisin manzo ne ya inganta wani ya inganta shi wani ya inganta shi wani ma ya inganta shi to sai ɗauko shi sai ya sa sai ya fasara sa da shi amma ba kowace magana ya je ko ya ce ai an ce manzo ya ce kaza kaza kaza kuma ya fasara da ita a yi yana da masaniyar hadisan manzo na biyar ita al-ilmu bi aqwalil mufassirin zama yana da masaniyar maganganun masu tafsirin ƙur'ani mun faɗi cewa sahabbai sun yi tafsirin alqur'ani zaka ka ce abdullahi dan abbas ya fassara wannan ayar da cewa kaza a abdullahi dan umar an ji ya ce nan kaza a ubayy bin ka'ab ya ce kaza haka sai kuma ka tafi cikin wato anin tabi'ai mujahid ya ce kaza ai qatada ma kaza ya ce anan ai ba hakma a wannan gabar kaza yace to sanin wannan maganganun nasu shi zai sa idan ka zo kana bayani sai ga kawai kai dan sako ne amma waɗanda suka yi tafsirin suna can lokacin da suka yi an fahimta to wannan na daga cikin wato sharaɗai na mai tafsiri ba kowai ga gara ma ka nausa ka tafi wato wani labarin abin da bbc ta faɗa yau da abin da america ta faɗa yau da rediyon kaduna da shi za a ganganta a tafsirin alkur'ani a ya zaman cewar maganganun masanan tafsirin dakka masu tsoron Allah su kake tattara kake bayanin na shida mala yace al al'ilmu bil usul zama mutum yana da masaniyar tushen fiƙihu. ana cewa shi usulun fiƙi sanin yadda ake wato anin coro hukunce-hukunce a cikin addini a manzo ya ce ku yi kaza suka ce to ai umarni lalle ne aiwatar manzo ya hana yin kaza sai ka ce ai hani haramci yake hukuntawa kana sana irin wannan dalili kuwa aya kaza dalili kuwa hadisi kaza to kana sanin yadda ake abu kaza halal ne saboda ai Allah cewa i kaza ai manzo cewa i kaza to irin wannan lafazin kuma halacci yake hukuntawa ba tilasci ba ko irin wannan hukuncin karhanci yake nunawa ba haramci ba to irin wannan tantanciyar ya zama kayi wannan ilimi bala na bakwai al bin bil arabiya ya zama ka san yaren larabcin shi kansa da qur'ani ya sauka da shi kana da masaniyar lahau in an ce wane ya ce kaza ka ce to wanda ya ce din wane ne shi ya yi aikin cewa aikin da i din cewar da i abin da ya faɗa kan wanda ya faɗa kaza ne haka ka san fa'il ka san maf'ulun bihi ka san alfi'il ka san waye ka san wa irin waɗanda ka san wannan kalmar asalinta kaza ce jiccanzawa da jujjuyawa ne ta zama kaza kuma tana ma zama kaza tana ma zama kaza sau da haka duk inda ta zuwa ƙur'ani ba za ta kiɗimar da kai ba ko ka ruɗe ka kasa fahimtar mai take ne to irin wannan ya zama mutum yana da masanyara ba kamar abin da ya taɓa faruwa da wani ya fara tafsirin alkur'ani na samu wanda ya ce da shi ya je ya tafsiri na ce ka ji tsoron Allah ya za ka ce da wane ya je tafsiri bayan baya da ido ma a yaren larabci idan yana karantawa wajen inda ya kamata a tsora wasu ba daidai ke tsorawa ya kamata ka kira shi ka gaya masa ya janye ya samu wani littafi da ya taba karanta daga bango zuwa bango ko ahalari ko ishimawu ko waninsa ya koya mata. sai dan ya shiga ciki sai dai ga masa ce ya ce fa na fa ce bai cancance tafsiri ba shi kuma sai da ya gangami an fito daga sallah ya tattaro da ya tattaro sai ya kira ni to maganar da ka faɗa cewa ban cancanta yin tafsiri ba shi koyan tafsirinsa aya bayan aya yi a gaban malin in ma da wani abu da zan soke shi da shi bai dai wucin ce bai da ido a larabci ba saboda ni na je inda laraba suke laika. to wannan abin kaga da kansa ya ruguza kansa kana so ka fasara alkur'ani amma kai kanka ka tabbatar wa kanka cewa baka da ido a harshen da qur'anin isa ka da shi to maganganun da malamai suke na tafsirin da ya za ka fahimce su tunda su akwai wasu ƙa'idon an ce kaza shi ake cewa fa'il shi ya aikata aiki in an ce kaza shi ne aiki in an ce kaza shi ne wanda aiki ya faɗa kansa an ce haka to ka ce baka da ido a wani su kuma duk tafsirin da ka buɗo abinda suke da alaka da shi to irin wannan yana faru in mutum ya zake shi na so shi masa cikin lissafin fitattun malaman tafsiri sai ya yi ma yadda ka iya da shi wani sai dai in ya faɗi ya ka zo ka rukusa na kuma ce da malam wani da malam wani yan karawa ne ai bari mu je mai wani zai ce akan tafsirin wani haka su kuma yan jama'a gari a dauka cewa kamar wata jam'iyya ce kamar wani wato wani tsari ne wani ya bangara kaza wani ya bangara to a tsarin amana ta ilimi sai an kiyaye da waɗannan sharaɗai sannan malamin tafsirin alƙur'ani idan yana fassara alƙur'ani yaran za mu tsaya sauran abin da ya shafi zawabi din sun mu biyo su ɗaya bayan ɗaya sha abin da muka da Allah ba mu ladan sa kuskure Allah iya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk